وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا ينقوى إنا من قيسوى تأدين المسلمشي واتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe wanda ya ƙaddara saduwanmu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar juma'a goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maɓuɓɓugar addinin musulunci da ke garin makka zuwa ga sabuwar daular addinin musulunci da ke garin madina dan ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta biyu yau kuma in Allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta uku a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa faɗin Allah ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله تعالى ce wa in khiftum kuma idan kuka ji tsoro Allah tuqfidu fil yatama kan cewar ba za ku iya yin adalci a cikin sha'anin marayu ba kan ma tsaba lakum to ku fita ku je ku aure abin da ya muku daɗi minan nisa'i daga mataye masna biyu wa sulasa ko uku wa ruba ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu in kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahidatan to ku zauna da guda daya ko ku auri guda daya aw ma malakat aymanukum ko irin abin da damar ku ya mallaka zalika adna wancan hukuncin yafi kusa da Allah ta'ulu cewar ba za ku yi zalunci ba waɗannan ayoyi wannan aya kamar da muka faɗa suratun nisa sura ce wacce take cike da hukunce-hukunce iri-iri kuma an sa mata wannan suna suratun nisa saboda galibin hukunce-hukuncen da suka zo a cikin surar za ka samu hukunce-hukuncen suna da alaƙa da iyaye mata sura ce da ta zo take ƙwatar wa 'ya'ya mata haƙoƙinsu waɗanda jahiliya suka ringa danne musu a baya to wannan aya tana daga cikin ayoyin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar yana mai bawa mata yanci kuma yana kwatar musu haƙƙinsu Allah ta'ala ce wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama kuma idan kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci a cikin sha'anin marayu ba wannan abin da Allah subhanahu Ta'ala yake nufi kamar yadda al-Imam bukhari Allah ji kansa da rahma ya fitar da hadisi a cikin littafinsa na sahihi daga ruwayar urwa ibn zubair Allah ya kara masa yadda urwa ibn zubair ya zo ya samu na aisha umul mu'minin radiyallahu anha wa arbaha ya tambaye ta ce ya ke yar uwar mahaifiyata me ubangiji ta'ala yake nufi da wa in khiftum Allah ta tuqsidu ya yatama kuma in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci dangane da marayu ba nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce da shi ya kai ɗan yar uwata a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana magana ne akan marayu mata Za zaka samu marainiya mace mahaifinta ya mutu ya barta tana ƙarƙashin kulawar wani daga cikin yan uwanta tana karkashin kulawar wani daga cikin yan uwan mahaifanta ko wani daga cikin waliyanta shi yake rike da dukiyarta kuma shi yake juya wannan dukiya din saboda haka lokacin da ta tasa ta zamanto mace da ta isa a aurar da ita ga ta tana da kuɗi a hannunsa shi kuma ta tasa kyanta ya bayyana to a nan lokaci ɗin sai mutum ya ringa jin baƙin cikin ya aurar da ita ga wani saboda haka sai ya aure ta ya sata a cikin ɗakinsa ya aure ta to in suka tashi a jahiliya suna mata rashin adalci sai su yi mata aure irin wanda suka ga dama su aure ta irin yanayin da suka ga dama saboda takamarsu a ƙarƙashin su suke na farko ba za su ba ta ta na a tambaye ta a jishin tana son sa ko ba ta son sa ba a'a kawai tun da a ƙasansa take ba ta da wani <coughs> ba ta da wani gata sai nasa to a nan lokaci din saboda haka kawai za ta sai ya aure ta tana son sa ko ba ta son sa sannan abu na biyu inda wani ne zai fito daga waje ya ce zai aure ta to a nan lokacin za a iya mata aure na bajinta aure na iya matsayinta iyakenta iya matsayin gidan da ta fito a ba ta sadaki wanda yake sadaki na bajinta sadaki wanda yake nuna kimarta da darajarta masu waɗannan marukan nasu idan suka tashi sai su ba su sadaki wanda suka ga dama sadaki wulaƙantaccen sadaki sadakin da bai taka kara ya karya ba to haka ake wa mata zalunci a zamanin jahiliya haka ake tauye musu haƙoƙinsu to shi ne ubangiji mai girma ɗaukaka da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo daga cikin da'awar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita shi shine bawa mai haƙƙi haƙƙinsa wai utu zai bi haƙƙin haƙƙahu yana bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa daga cikin waɗanda aka fi tauye wa haƙƙi a jahiliya akwai su mata ɗin to shi ne ubangiji ta'ala yake ta ƙwato musu haƙoƙinsu iri-iri kamar yadda za mu gani a ayoyi da dama a cikin wannan sura da kuma surare alkur'ani shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yana gaya wa marikan mata marayu cewa wa in khiftum Allah ta kusido fil yatama idan kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci dangane da mata marayu da kuke riƙewa ba na farko ba za ku yi musu adalci ku ba su dama su auri wanda suke so ba na biyu ba za ku yi musu adalci in ma suna son ku ku ba su haƙƙinsu na sadaƙinsu yadda ya cancanta da irin matsayinsu ba domin ita mace za ka ga yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya rayuwarta to ba matsayinsu guda ɗaya ba kai a kan kanka in ka kalle su ka san ba matsayinsu guda ɗaya ba ko wata aka nuna maka aka ce je kaka a ruwanta za ka ce ka a wannan tamun yawa ba irin tamu bace ba wadda ba matsayinsu guda ɗaya ba wata tana da ilimi wata ba ta da ilimi wata tana da kyau wata ba ta da kyau wata yar birni ce wata yar ƙauye ce wata ta yi boko wata ba ta yi boko ba wata abokon aikin jarida ta karanta wata kuma karatun likita ta yi ta gaba za ka taɓa sanya su su zamanto matsayi guda ɗaya ba saboda haka ubangiji mai girma ɗaukaka yadda ya bambanta halittar su haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya bambanta matsayinsu to haka hatta a cikin sadaki kana da 'yancin da za ka sa wa 'yarka sadaki saboda gwargwadon ƙimarta ka zo neman auren yarka za ka iya cewa to kai sadakin yarka kaza saboda ka san irin tarbiyyar da ka bata ka san ilimin da ka bata ka san irin kulawar da ka bata ka san irin abincin da take ci ka san kaza ka san kaza saboda ka sai ka yanka mata sadaki daidai kimar ta to shine Allah ta'ala anan yace in har kuna jin tsoron ba za ku yi musu adalci a cikin sadakin da za ku ba su ba to fankihu ma tsaba lakum minan nisa ku fita ku je ku auri waɗanda suka yi muku daɗi a cikin mataye ga mataye can a waje waɗanda in kun je sai abin da aka kama muku sharaɗi za ku biya sai sadakin da aka sanya muku sai sharuɗan da aka kafa muku sannan za ku bi ne ma'anar fanki huma tsabalakun minan nisa sannan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce masna wa sulasa wa kuna da damar da za ku auri mata biyu kuna da damar da za ku auri mata uku kuma kuna da damar da za ku auri mata hudu a nan wajen idan aka ce masna ainihin fassararsa shine biyu fulasa uku uku ruba hurhudu to ba wai ana nufin ka auri mace bibi ba don aka ce bibi to ka auri hudu kenan in aka ce sulas uku uku kaga shida kenan in aka ce ruba hurhudu to kaga nawa kenan kaga takwas kenan to ba haka Allah yake nufi ba abinda yake nufi da masna guda biyun kawai sulasa guda uku ruba guda hudu waɗannan shine abin da ubangiji mai girma ɗaukaka yake nufi da wato ainihin masna wa sulata warba. ishara ce zuwa ga adadin waɗanda suke auren mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu ma'ana yanzu ni na auri mata biyu kai ka auri mata biyu shi ya auri mata biyu wancan ya auri mata biyu in aka tashi lissafi aka ce da wane da wane da wane matan su nawa abinda zaka bada amsa sai ka ce biyu biyu ma'ana kana nufin kowanne a cikin su mata biyu biyu gare su irin yanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa ayoyin farkon da ke cikin suratu fatir yana mai ba da labarin adadin fuka-fukan mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilul mala'ikati rusulan sai ce uli a ajnihatin matna wasu thulatha wa ba wato uli a jiniha mala'ikun suna da fuka-fukai matna mana a cikinsu akwai mala'ikun da fuka bibi ne wasu lasa. akwai waɗanda fukafukansu uku uku ne wa ruba akwai waɗanda fukafukansu hurhuɗu ne haka ubangiji ta'ala ya faɗa to kuma wannan ayar da take farkon suratu fatir ba ita take nuna cewar ba za a samu mala'ikan da kuma yake da fukafukin da ya haura guda hudu ba saboda haka za a iya samun wanda ya haura guda hudu amma wannan aya da take cikin suratu nisa wato suratun nisa ubangiji mai girma ɗaukaka da yace masna wa thulatha wa ruba' malamai suka ce wannan yake nuna daga kan mace hudu bai halatta dan adam ya kara ba za ka kara ka ce za ka auri ta biyar ba ko ta shida ko ta bakwai domin wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana magana ne a muƙamul hukum a muƙamul ibaha wato abubuwan da ubangiji ta'ala ya halatta maka za ka iya yi to lokacin da ubangiji ta'ala yake magana a muƙami na halatta abu to duk abin da yake ya halatta sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambace shi saboda haka tunda Allah ta'ala ya ce masna wannan ya nuna an halatta maka auren mata biyu wa sulata wannan ya nuna an halatta maka auren mata uku wa ruba wannan ya nuna an halatta maka auren mata hudu amma sama da hudu a lokaci daya ba a halatta maka ba domin da hakan ya halatta yanda ubangiji mai girma daukaka ya ambaci mata hudu to da zaka iya hada biyar da Allah ya ce wa khamsa ko ya ce wa sitta ko ya ce wa saba'a ko har wa ashira da sai ya gaya maka har da guda goma to amma tun da ubangiji ta'ala ya tsaya a kan gabar waru ba malamai suka ce wannan shi yake nuna cewar iya guda hudun kaɗai aka halatta maka kamar yadda abdullahi dan abbas a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa haka jumhurin malamai akan wannan magana suka tafi suka ce li'annal maqami maqamu imtithalin wa ibaha imtinanin wa ibaha wurin da ake maganar ana magana ne a wurin da Allah ta'ala ya halatta abubuwa Falaukana ya yazu'ul jam'u baina aksara min arba'in la zakarahu malamai suka ce inda a ce ya halatta mutum ya haɗa mata sama da hudu a lokaci ɗaya. to da ubangiji mai girma ɗaukaka ya musu bayani dan a mukami ne na gaya musu abubuwan da ya halatta haka al-imamu shafi'i Allah ya kara masa yadda yake cewa wa qaddallat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-mubayyina anillah annahu la yajuzu li ahadin ghayr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yajma'a baina akthara min arba'in niswa imam shafi'i yake cewa hakika sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ita take bayanin littafin Allah to sunnar ta riga ta yi bayani annahu la yajuzu li ahadin ghayr rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baya halatta ga wani in ka dauke annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai Allah ya yawa khususiya shi kadai ubangiji mai girma daukaka yawa alfarma an yajma'a baina aksar min arba'in suwa yace zai tara wato zai hada tsakanin matan aure sama da guda hudu duk wanda ya wannan ya saba wa ubangiji mai girma daukaka ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine a gaba ubangiji ta'ala ce fa in khiftum in kuma kuna jin tsoron Allah ta adilu ba za ku yi adalci tsakanin matan ba dole ne idan kana da mace kai mata adalci ko da guda ɗaya ɗin ce ma'ana dole ne kai mata adalci ka sauke mata dukkanin haƙoƙin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora maka a kan kanata haka idan mata guda biyu ne dole ne kai musu adalci to shi wannan adalci ɗin malamai sun kasa shi kashi biyu akwai al'adlu fil mu'amala akwai kuma al'adlu fil hubbi ko fil muhabba wato akwai adalci a cikin mu'amala ta zamantakewa akwai kuma adalci a cikin soyayya to adalci a cikin soyayya ba inda zaka ka iya yin sa Allah ta'ala bai ma dora maka wannan ba shi yasa a wata aya da zamu karanta a gaba ubangiji ta'ala ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku taba ba fafur cewar ku yi adalci tsakankanin mata walau harastum duk inda kuka kai kaunar haka dole haka ubangiji ta'ala ya halicci soyayya ya sanya ta a cikin zuciyar ɗan adam saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ba in kana da mace sama da ɗaya ka ji yadda kake son waccan haka kake son wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kai ɗabi'ar su ma ba ta hukunta cewa dole ka so su iri ɗaya ba don wata tafi wata kyau wata tafi wata daɗin mu'amala wata tafi wata haƙuri wata tafi wata iya kisisina wata hasanatu tabaul ce tafi wata iya soyayya tafi wata iya jan hankali wata kuma gata nan dai haka kawai take baragada haka take rayuwarta da kidaka ba abin da ya shafe ta da abin da ya zo mata shi za ta yi ta kwaba girki ta kwaba to ta yi waye da shawararsu ba abin da ya shafe ta wata kuma ka za ka ganta tsab tsab tsab ga tsabta ga kaza ga kaza ga kaza ga haƙuri ga juriya ai tai mata abubuwa tana shanyewa ita auren ne a gabanta saboda ka ga irin wannan sai ka ga wani lokaci an fi son su kai wata kuma ita shi umancinta a cikin rigimar yake tsiwarta da rigimarta ita ta sa dole ake santa wata kuma saboda an daɗe dare a daɗe a wato a buga a daɗe ana yi sai gaskiya wadda haka uwar garken gidan ce ta zo ta fesa 'ya'ya ta samu imkaniya a cikin gida to hajiya babba ce ba a isa a taɓa ta ba saboda haka kaga wannan zaka ji ana santa to amma adalci a cikin zamantakewa adalci a cikin mu'amala wannan dole ne yanda za ka raba musu kwana idan ka ga dama Allah Ubangiji ta'ala ya baka yanci kai ne zaka ga damar yanda za ka raba kwana tsakaninka da matayenka in ka ga dama ka ce kullum kwana ɗaiɗai ina nan ɗakin yau gobe ina nan ɗakin kamar azumin annabi dawudu yau su mu yauman wa ya fudur yauma yau kana nan gobe kana can wadan in ka ga dama wannan ubangiji ta Ala ya halatta maka wannan in ka ga dama ka ce kwana biyu in ka ga dama ka ce kwana uku uku in ka ga dama ka ce kwana hurhudu in ka ga dama ka ce kwana bakwai bakwai to dole ne ka raba musu kwanan nan matukar suna zaune waje daya sai dai in ba sa zaune waje ɗaya to wannan kuma larura ta sa ba za ka iya raba musu kwana ba amma in suna zaune waje ɗaya suna zaune unguwa ɗaya ko gari ɗaya ko gida ɗaya dole ne yadda za ka kwana biyu a ɗakin waccan to ka kwana biyu a ɗakin wancan to haka wajen ciyarwa dole abin da za ka ci da waccan haka za ka ci da wannan haka wajen tufatarwa dole abin da za ka sai waccan na tufafi haka za ka sai wannan in ka sai waccan sufa holan to ita ma wannan dole ka sai mata sufa holan mai irin kimarta ba za ka ce a ita wannan ta ƙauye ce wannan kuma ta birni ce saboda aka tsaya waccan in siyo mata caras wannan kuma in sai mata sufa holan wannan zalunci ne ita ma ta birnin sai mata sufa holan din ba Allah ne ya bata cikin falalarsa ba aka ta burkida abarta ta fito a ganta wani tsau dan ƙauye a birni ba. waye hana ka wannan saboda haka dole kai mata wannan haka wajen ciyarwa dole ka ciyar da su haka wajen zama dole ka ba su wajen zama haka dukkanin wani abu da ubangiji mai girma ɗaukaka ya dora maka da haƙin su in kyauta ne kai waccan ita ma waccan kai mata kyauta to in kana jin tsoron ba za ka iya yin wannan adalci din ba Allah subhanahu wata'ala ya ce to kai hakuri fa wahida ka zauna da mace guda ɗaya saboda ita ce in miliyan dubu ka ɗauka ka bata Allah bai ɗora maka ko kuma sai ka ba watanta saboda haka sai ka zauna da ita kamar idan fa. fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko kuma irin abin da daman ku ta mallaka wato na bayi zaka iya zuwa zuwa ga bayi malamai suka ce domin ita baiwa sadaka ba a sanya mata sharadin sai an mata rabon kwana ba bala in kana da mata guda daya ta aure kuma kana da wata sadaka to ba ba ta da sharaɗin sai ka raba musu kwana ka ga dama zaka iya kwana bakwai a dakin waccan matar aure din ka zo kai kwana daya. a ɗakin sadaka haka kuma in duk matanka bayi ne sadaka ne to su ma malamai suka ce ba wajibi bane sai an musu rabon kwana ba wajibi bane sai an musu adalci in ka ga dama zaka iya ba waccan kyautar dubu goma ka ba waccan kyautar dubu biyu suka ce babu wanda ya halatta babu wanda ya haramta maka wannan amma da a ce za ka yi musu adalcin to da haka aka fi so mustahabbi ne kai musu adalci din shine fawahidatan amma malakata aymanukum Allah ta'ala ya ce zalika adna Allah ta'ulu wannan shi yafi kusa akan cewar ba za ku yi zalunci ba wato sai wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar ta'ulu a nan wadanda cewa shine Allah ta juru cewa ba za ku yi zalunci ba ba za ku yi zalunci ba wasu kuma daga cikin malamai sun fassara kalmar ta'ulu a nan wadanda wato suka ce asalinta da kalmar aila ne wanda al'aila a cikin harshen larabci abin da yake nufi shine al-fasar wato in ka zauna da mace ɗaya wannan shi ya fi kusa da cewar ba za ka yi talauci ba mana ba za ka tara mata da 'ya'ya su maka yawa ka kasa ɗaukan nauyinsu ba haka wasu daga cikin malamai suka ce sai dai amma waccan ma'ana ɗin ta biyu ita tafi ƙarfi a cikin maganganun malamai domin ba za a taɓa ce maka wai saboda ba za ka yi talauci ba ka ƙara mata ba za a taɓa gaya maka wannan ba musulunci bai haramta maka don jin tsoron talauci ka ƙara mata ba bai haramta maka wannan ba bai haramta maka wannan ba domin an ce mai kuɗi ne kaɗai zai ƙara mata to ai shi mai kuɗi baya da aminci akan dukiyarsa alhaji wani ka sani nawa ka sani yayi tashen kuɗi yanzu ya koma yana bara kamar yadda wani yake cewa fama yadri al-faqiru mata ghinahu wa ma yadri al-ghaniyu mata ya'ilu talaka bai san lokacin da zai yi kuɗi ba haka shi kuma mai kuɗi bai san lokacin da zai talauce ba haka idan ka ce yanzu dan yana da kuɗi shi aka halatta wa ya ƙara aure to ranar da kuma ya talauce fa sai ya sake su hakan kace wannan shi kuma baya da kuɗi da haka ba zai aure ba ko ba zai ƙara aure ba to ranar da ya samu kuɗi kuma fa wani za ka ga galibi matar farko ba a fiye yin kuɗi da ita ba haka za a aura dai a zo a yi ta rakawa amma da rayuwa ta yi nisa ta yi waye sai ka ga kuma kuɗi sun zo saboda haka wannan ba hujja ba ce ba ba abin dogaro ba ne ba aya ta gaba Allah ya ce ne وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله سبحانه وتعالى يتي وآتوا النساء صدقاتهن نهلا كما كبا وماتاي صدقوكنسو نهلة واجبي أغريسو a wajibi a kan kufa in tsibna lakum an shay'in min hunafsan idan suka yarje muku suka yarje gare ku wani abu cikin daɗin ransu fakuluhu hani'an mari'a ku ci cikin kwanciyar hankali da jin daɗi to a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya ci gaba da faɗar wani ‘yanci na gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙatar wa mata wanda a da ba su da wannan ‘yanci ɗin kafin zuwan addinin musulunci a da kafin zuwan addinin musulunci akan ba wa mace sadaki amma ba a ɗauke shi a matsayin wajibi ba saboda haka in wani ya ga dama ya bayar in wani ya ga dama ya hana to shine ubangiji mai girma ɗaukaka a nan wadan ya saukar da wannan aya ɗin ya ce to daga yanzu sadaki wajibi ne a bawa mace Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atun nisa a hinna nihila kuma ku bawa mataye sadakokinsu ai maharuhunna sadakinsu na aure nihilatan wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar nihila anan wadanda cewar wato ainihin shine faribatan wato abinda ubangiji ta'ala ya sanya muku ya zamanto farilla a gare ku wasu kuma daga cikin malamai suka ce kalmar nihla din abinda take nufi shine ata'un an dibi nafsin wato bayar da kyauta cikin dadin rai saboda haka yana daga cikin sharadi baya ga cewar ka bawa mace sadakin ta wajibi ne to kuma cikin dadin rai zaka bata dole ka bata shi cikin dadin rai da jin dadi ka sani cewa ta cancanta ta ba wani alfarma kai mata ba ba alfarma kai mata don ka bata sadakinta ba haƙƙinta ne ka ɗauka ka bata kana farin ciki kana jin daɗi shine ma'anar nihilatan ɗin a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka sai ce wannan sadaki ɗin idan ka ba su mace tana da yanci na farko in ta ga dama ta ci ta yafe maka na biyu in ka ga dama ta ka ba ta sadakin dubu ɗari ta yagi dubu ashirin ko dubu talatin ko dubu hamsin ta yagi wani abu ta ce maka gashi ta baka kyauta to in ita ta baka kyauta bisa ga daɗin rai ba wai yaudarar ta kai ba ba zuwa kai ka lallame ta ba kai amfani da soyayyar da take maka ka kwace mata Allah ta'ala ya ce ya halatta ka ce dan zaka ga wani namijin yana iya yin wannan bayan ya biya sadaki din iyayenta sun dauki ta sun danka a hannunta daga rancen 200 500 sai cinye sadakin gaba daya ita kuma tana amarya tana lallaba shi ana soyayya to a na lokacin sai a lallaba ta sai a cinye to ba ma sadakinta ba hatta abubuwa na haƙoƙinta wajibi ne ka kula mata da su wani za ka ga haka zai zo ya ta lallaba matar duk irin dukiyar da aka kawo ta da shi daga gidan iyayenta haka zai zo ya lallaba ta ya sayan mata da langato da miya ya sayan mata da setin samira ya sayan mata da setin dish mai kayan daɗi haka ya zo ya ebi kwallayenta ya siyar ya je ya ebi abin nan kumbo kumbo ɗinta ya siyar a haka a haka wani hatta gadanta siyasiya sai ya gama tsiyata ta ya gama lalata mata arzikinta kuma zai saka mata rigima in ya ga dama ya saki sai je ya auri wata to shine ubangiji mai girma daukaka ya nuna maka cewa yin hakan zalunci ne daidai da dukiyar mace da zaka karba ko da na sadakinta ne da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a bata gashi dai daga wajen ka dukiyar ta fito to baka da yancin ka daka ce a yan maka wani abu sai inda dadin ranta ba ma za ka zo ka roƙe ta kace da Allah dan ba na dubu goma cikin sadakin ki ba baka da wannan yanci din sai dai in ita ce ta ga dama cikin radin kanta tunda dukiyarta ce cikin radin kanta ta ga dama ta datsar maka wani abu ta baka kuma cikin daɗin ranta ba wai cikin takura ba ba fuskar tausayi ka zo kai mata ba dan wani namijin ya fi mace iya yaudara dan wani zuwa zai yi mata fuskar tausayi ta shigowa cikin gidan aljihu a waje ba ko karfan fana magana ya ce wallahi yau sati biyu muna fita ko sisi ba a samu ba ke dai rayuwar nan haka muke ta janta to ai akwai dan ragowar kudin sadaki na dubu da ya rage tsayin kirgo maka dubu sha biyar a ciki ni in ɗan rike dubu to amma dai ya ta kin kyauta to wannan shi ya san a cikin ransa yaudara ta yi karɓar mata kuɗinta to ka jira ta baka cikin raɗin kanta shine Allah ta'ala ya ce fa in tibla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan in suka yarje muku cikin daɗin ransu an shay'in minhu wani abu daga cikin wannan sadaki din fakuluhu an mari'a to ku karɓa ku ci ci irin na kwanciyar hankali da jin daɗi ma'ana ka ci ya Allah ya halatta maka kai ka ce kuɗin aljihunka ne ɗin yadda bahaushe yake cewa wai kuturu da kuɗinsa sa sai na ƙasan kwano saboda haka fakuluhu an mari'a aya ta gaba Allah ya ce min ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقتوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كما كذا كباوة wawaye dukiyoyinku allati ja'ala lakum ƙiyama, wannan da Allah ta'ala ya sanya gare ku ku kula da ita ku tsaya akanta warzuquhum fiha ku arzuta su a ciki wa kusuhum kuma ku yi musu sutura ku yi musu tufafi wa ƙulu lahum kuma ku gaya musu ƙaunar maarufa zance wanda yake sananne a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana ci gaba da faɗawa al'ummar musulmi hanyoyin da za su bi wajen kiyaye dukiyar al'umma sawa'un marayu ne ko ba marayu ba ne ba duk lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wa wani dukiya a cikin al'umma sawa'un ɗanka ne ko ƙaninka ne ko ɗan uwanka ne ko ‘yar uwarka ce ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba ta dukiya sai ka fahimci cewar za ta ɓarnatar da dukiyar nan ko matarka ce ka fahimci za ta ɓarnatar da dukiyarta ko ka fahimci ɗanka da Allah su wata wata'ala ya ba dukiya zai ɓarnatar da dukiyar nan sanar lokacin sai kana da haƙƙin da za ka taka masa birki ko kuma marayu waɗanda aka mutu aka bar wa dukiya ku waɗanda kuke kula da dukiyarsu sai kuka fahimci idan aka ba su dukiyar nan za su ɓarnatar da dukiyarsu dawo su zauna ba su da komai to a nan lokacin bai halatta ku ba su dukiyarsu ba to shine Allah subhanahu wata'ala a nan wajen dan ya nuna maka yancin da kake da shi wajen kular musu da dukiyar sai Allah ma ya ambaci dukiyar taka ce tare da cewa dukiyarsu ce Allah ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha'a kuma kada ku ba wawaye lafazin as-sufaha'u jam'i ne na kalmar as-safihu a cikin alqur'ani akan ce as-safihu ko as-sufaha'u ana nufin mushrikai waɗanda ba su yi imani da Allah ba waɗannan akan kira su da suna sufaha kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa haka ya faɗa a kan izifi na biyu a suratul baqara sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib haka kuma akan ce as-sufaha ana nufin kananan yara da mata waɗanda ba su da wayo ba su mallaki hankalinsu ba za a iya musu wayo ko kuma za su iya amfani da rashin wayansu su lalata dukiyarsu to shine Allah ta'ala ya ce irin waɗannan kada ku ba su amwalakum dukiyarku tare da cewa dukiyar tasu ce ita ta je ta nemi kudinta ta tara ko kuma ita ta yi aure mijinta ya mutu ya bar mata dukiya din to kai mahaifinta ko ku ɗan uwanta yayyanta ko kannanta in kuka fahimci za ta lalata wannan dukiya din malamai suka Allah subhanahu wata'ala ya ce to annan lokacin sai ku hana ta malamai suka ce a gabar wannan ayar anan aka samu abin da ake kira da suna alhajr wato yi wa mutum katanga da dukiyarsa akwai dalilai da suke sanyawa a yi wa mutum katanga da dukiyarsa ga shi dai dukiyarsa ce shi ya tara kudinsa ne Allah ya bashi to amma kuma akwai abubuwan da idan aka ga ya tunkare su za a iya masa katanga da dukiyarsa a kwace dukiyar a hana shi yancin tasarrufi sai dai a ringa dan tsarta masa na bukata daga cikin dalilan da suke sanyawa aiwa mutum hajiro akan dukiyarsa na farko akwai asfihar wato mai dukiyar ya zama to karamin yaro ne baya da mulka baya da wayo baya da dabarar da zai iya juya wannan dukiya din baya da dabarar da zai iya kiyaye wannan dukiya din to a wannan lokaci din ya halatta a kwace dukiyarsa a rike masa duk sanda rigarsa ta ta lalace ta tsufa a dinka masa wata duk sanda yake buƙatar gwargwadon abin da zai ce ya sha ya yi sutura a ɗauka a bashi wannan ya halatta daga cikin dalilan da suke sanyawa a kwace dukiyar ɗan adam a hana shi tabawa akwai aljunun wato ya zamanto mahaukaci ne ya samu tabin hankali wanda yake ba shi da hankali ba zai iya kula da dukiyarsa ba to a nan lokaci din sai a kwace dukiyar a hana shi kula da ita daga ciki akwai dalili na wato ainihin ya zamanto yana da karancin hankali shi dai ga shi ba mahaukaci tibiran ba amma ba cikakken mai hankali ba wani sha tara sha ne haka wani garma garma to shi ma irin wannan tun da dolo ne soko ne za a zo a iya masa wayo a yi ta su ana kwace masa dukiyar bai iya lissafi ba a zo a yi ta kwace masa dukiya to wannan lokacin shi ma yan uwansa ko iyayensa za su iya zuwa su karɓe dukiyarsa su ci gaba da kulan masa da ita haka daga ciki akwai naqsuddin wato ya zamanto mutum yana da karancin addini saboda haka yana nan dama yana ta fafutuka so yake kuɗi kawai ya rakashe so yake ya kudi ya yi musu dukan ƙara'i haka za ka ga irin 'yan birnin nan yana zaune ba shi da cikakkiyar sana'a amma zuciyarsa ta cika fal da son duniya zuciyarsa ta cika fal da san miƙe ƙafa da jin daɗi saboda haka za ka ji yana zaune baya da ko sisi amma kullum fatansa Allah ya ba shi manyan kuɗi kuma in Allah ya bashi manyan kuɗi din da zaka taba zuciyarsa ba zaka ji wani abin alkhairi da yake tunanin zai yi a duniyarsa ko a lahirarsa ba wani ma kaji yana cewa wallahi ni yau idan na yi kuɗi sai na musu dukan makara saboda sun daɗe ba su zo da wuri ba saboda haka dole sai ya musu dukan makara wa na dukan makara suna zuwa zai fara dankar wasu manya-manyan kuɗi a ciki je ya raka shi je club ya yi birni ya yi ɗinke-ɗinke ya mota ya a haka zai banzatar da dukiyar kaga wannan karancin addini ne haka wanda idan yana da dukiyar yake saban Allah da ita yake shaye-shaye da ita yake neman mata da ita yake zuwa yana raba wa makaɗa yake zuwa yana liƙa wa mawaƙa duk inda ake ya zamanta wani baban bariki a cikin abokanansa duk inda za a yi wani biki so ake ya zo wajen ya fi kowa sho to irin waɗannan su ma ya waje ba a yi musu hajaru a kwace dukiyarsu a hana su tasarrufi da ita daga cikin irin dalilan da suke sa aiwa dan adam hajaru shine akwai wato lalacewar dukiya ta yadda dan adam da yana neman kuɗi daga baya sai karayar arziki ta zo masa sai aka ga ya dumfari wasu 'yan kadarorinsa da suka rage ya daga wannan ya siyar ya daga wannan ya kwadar ya daga wannan ya banzatar ya cinye kuɗin in an jima ya ƙara daga wannan don aka ga ya dumfari dukiyar zai lalata ta gaba ɗaya sanan lokacin 'yan uwansa ko iyayensa za su yi masa hajaru to da sai a hana shi tasarrufi da wannan dukiya din to duk waɗannan hukunce hukunce malamai suka ce an fahimce su ne a ƙarƙashin wannan aya din ta wala tu'tu sufaha'a amwalakum Allah ta'ala ya ce waɗanda za su yi wa dukiyar hajaru waɗanda za su kwace dukiyar ubangiji ta'ala ma ya nuna cewa dukiyar ta su ce dan a nuna musu suna da cikakken yanci akan dukiyar yasa Allah ya kira ta da suna dukiyar su allati ja'ala Allahu lakum qiyaman a nan bayani ne na dalilin da ya sa dukiyar ta zamanto tasu Allah ta'ala ya ce wacce ubangiji ta'ala ya sanya muku ku zamanto ku ne masu tsayuwa a kanta ku ne masu kula da wannan dukiya din saboda haka ku kwace ta ku rike ta a hannunku su kuma ainihin masu dukiya din warzuquhum fiha ku ringa arzuta su a ciki lokacin da yazo zai je asibiti a bashi kuɗin magani lokacin da ya zo zai je makaranta a bashi kuɗin mai ya zuba a mashin ɗinsa ya tafi makaranta lokacin da ya zo yake son ɗan siyan wani abu a ɗan ɗauki wani abu da layis min wa layi guni min jo a bashi ya je ya kashe lokacin da kuma tufafinsa suka ɗan yi rauni yake so ya ɗan ɗinke-ɗinke eh, Allah ta'ala ce wa ku suhu to sai ku wato ainihin tufatar da su a cikin wannan dukiya ɗin haka ko mace galibi za ka ga yanzu mata ubangiji ta'ala ya rufa mata asiri ita ba yar kowa ba ta auri wani Allah ya masa arziki ya bashi rufin asiri mutuwa ta zo ta ratsa ya mutu saboda haka da zarar ya mutu din nan kenan ita ma yanzu ta zama ita ce hajjar dangi har ma ba a so a gaya mata gaskiya har ba a so a bata shawara saboda ita ce hajjiya har sai a barta da kuɗin ta ta kashewa tana ta abin da ta ga dama da su karshe ma ta je ta auro wani ɗan ƙaramin yaro irin yanzu da ake ta kokawar wuf ɗin nan ta yi wuf da wani ɗan ƙaramin yaro ta zo ta taɓarnatar da dukiya ɗin ranar da kuma kuɗin suka ƙare rigima ta ɓarke tsakaninsu ya sake ta saki uku a cikin kalma ɗaya da babu kome ko a cikin mazabin imam malik ce na sake ki ki ƙara gaba shi kenan ta da kuma cikin yan uwa tana ta zama a bar tausayi da ita da 'ya'yanta a rasa ya za a yi da su to irin wannan su ma wajibi ne a kular musu da dukiyarsu in tana da mahaifi ya tsaya tsayin daka akan dukiyar in tana da yayye ko yan uwa su tsaya tsayin daka akan dukiyarta da dukiyar 'ya'yanta marayu kada su bar wani ya tsallako daga sama ya zo ya wulakanta su ko kuma ya wulakanta dukiyarsu shine Allah ta'ala a ƙarshe ce wa ƙulu lahum qawlan ma'arufa kuma ku gaya musu zance wanda yake sananne ma'ana wasu daga cikin malamai suka ce abinda hakan yake nufi shine ma'rufan fi shar' wato zance wanda yake sananne a cikin shari'a saboda haka dan za a iya samun wata matsala haka kurin wata rana zuciya ta zugo su su zo su sa maka rigima wani ma ya zo ya ta zage-zage a kofar gidanka ni a bani kuɗi na in an ji haushi a bani kuɗi na a yi kaza a yi kaza to sai Allah yake baka haƙuri a nan wadan yace kada ka biya musu duk zagin da za su yi maka duk cin mutuncin da za su yi maka to ka gaya kar ka biye musu ku yi rigima a'a ka kalli dokar ubangiji mai girma da kalli umarnin Allah saboda ka sai ka gaya musu magana wacce take sananniya a shari'a ce a ba yaro kai hakuri kudin ka suna nan babu abin da ya taba su kadarorin ka suna nan so nake ka dan gama digiri din nan in ka gama digiri ka samu aiki na dan yi maka aure sai a dauki dukiyarka a baka kai hakuri haka shari'a ta ce haka sai ka janyo masa ayoyi ka janyo masa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama kai masa nasiha sai ka kai kulin ɗinsa ka sanya shi ya shiru sai ya koma ya tabbara ranar da uh, zuciya ta ƙara motso masa ko ta motso mata ta zo tana yan zumbure zumburan baki nan ma wa ƙulu lahum qawlan ma'arufa ko matar ka ce ranar da ta ga dama in ta botsare ta ce yan kuɗaɗenta da suke wajenka da ka hana ta kashewa ita a bata kuɗinta in an ji haushi a bata sai ka ce ba a ji haushi ba ki yi haƙuri riƙe miki su ake yanzu da an baki daga lokacin da kika fara taɓa dubu hamsin a kuɗin ɗin nan yau wata tara da an baki da tuni baki kashe su ba saboda haka ki yi haƙuri saboda haka ƙulu lahum qawlan ma'rufa aya ta gaba Allah ya ce ni وارسلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى kuma ku jarrabi marayu hatta iza balagun nikaha har izuwa lokacin da za su isa aure fa in anastum minhum rushdan idan har kuka kirdaji shirya daga gare su fadfa'u ilaihim amwalahum to ku miƙa musu ku miƙa dukiyarsu zuwa gare su wala ta'kuluha kuma kada ku ci ta israfan ci na wuce gona da iri wa bidaran ci na wato gaggawa an yakbaru kafin su girma wa man kana zaniyan kuma wanda ya kasance mawadaci a cikin ku falyasta atif ya kame wa man kana faqiran wanda kuwa ya kasance a cikin ku talaka ne akul bil ma'ruf to ya ci bisa ga kyautatawa fa iza dafa'atum ilaihim amwaluhum to idan kuka wato miƙa dukiyarsu zuwa gare su fa ashidu alaihim to ku kafa shaida akan su kafa billahi hasiba kuma ya ishi ubangiji ta'ala ya zamanto mai hisabi anan wajen ubangiji mai girma daukaka yana mana bayani akan sharuɗan da suke sanyawa a bawa maraya dukiyarsa akwai sharuɗa da suke sanyawa a bawa maraya dukiyarsa haka kuma lokacin da ba a ba shi dukiya ɗin ba shi wanda yake rikon dukiyar maraya Allah subhanahu ta'ala ya sanya masa wasu sharuɗa waɗanda ya kamata ya kula da su wajen riƙe dukiyar maraya Allah subhanahu ta'ala ya ce wa wabtalul yatama ku jarrabu marayu ma'ana ku ci gaba da kula da ɗabi'unsu da halayyarsu kuna gwada su a ɗan miƙa masa ɗan wani abu a cikin dukiyarsa ka ga yaya yake tasarrufi da shi ka ga yaya yake kashewa ka ɗan ringa tuntuɓar tunaninsa ya kake gani mutumi na yanzu idan na ɗan baka miliyan ɗaya a cikin kuɗinka me za ka yi da su sai ni ina samun miliyan ɗaya gobe gobe nan zan hau mota in tafi Lagos in je in saro takalma to ka san wannan yana da tunani amma kana ce masa to ya kake gani mutumina yanzu idan na baka miliyan ɗaya a cikin dukiyarka ya za ka yi da ita sai ya buɗu baki ya ce wallahi dama ina da ƙara'in wata joka to ka san wannan in ka ba shi dukiyar ba zai abin arziki da ita ba to shine Allah subhanahu Ta'ala ya ce to ku ci gaba da jarraba su ku ci gaba da kula da su kuna gwada hankalinsu kuna gwada tunaninsu hatta iza balagun nikaha har izuwa lokacin da za su isa aure ma'ana wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da hatta iza balagun nikaha shine har zuwa lokacin da za su balaga ba wai ana nufin sai ranar ɗaurin aurensu ba ko lokacin da suka samu matar aure ba haka ake nufi ba ana nufin lokacin da za su balaga lokacin kwa da mutum yake balaga shine lokacin da zai yi mafarki ya ga ya sadu da mace irin saduwar da ake yi da mace kuma ya tashi ya ga ruwan mani ya fita daga cikin jikinsa to wannan a wannan lokacin ya balaga ko kuma lokacin da zai nuna wasu alamomi na balaga kamar jin sha'awa a tare da shi ko da bai mafarki ba ko fitowar gashi a marasa ko fitowar gashi a hamatarsa to a wannan lokaci din ya riga ya balaga maganar maraici ta kare shi sa Allah ta'ala ya ce hatta iza balagun nikaha dan duk wanda ya balaga maganar maraici ta kare a kansa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan na imam abu dawud Allah ji kansa da rahama daga ruwayar sayyidina aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na haddace wata kalma daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana fadar cewa la yutuma ba'da ba'da ba'da ihtilam wato babu maganar maraici bayan mutun ya balaga da zarar mutun ya balaga to ya tashi daga maraya shi ma yanzu uban wani ne shi ma yanzu baban wani ne saboda haka shi ne Allah subhanahu a anan wajen yace hatta iza balagun nikaha har izuwa lokacin da za su isa aure ma'ana lokacin da suka balaga to ba daga balagar yaro ake ɗaukan kuɗinsa a bashi ba ba daga balagar maraya ake ɗaukan kudinsa a bashi ba sai Allah ta'ala ya sa sharaɗi. yace fa in min minhum shidan, in har kuka kintaci kuka kirdaji kuka harari shirya a tare da su ma'ana kuka gan shi yaron shiryayye ne nitsatse ne ma'abocin addini ne mai hankali ne da kyakkyawan tunani to fadfa'o ilaihim amwalahum a wannan lokacin sai ku mika musu dukiyarsu zuwa gare su kuma in za ku ba su dukiya din sai kun sanya shaida dan gudun me zai je yazo Allah subhanahu wata'ala daga nan sai tafi bayani akan hukunci na biyu shine wala ta'kuluha israfan wa bidaran Allah ta'ala ya ce kada ku ci wannan dukiya ɗin israfan kuna masu wuce gona da iri ma'ana a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya halatta wanda yake kula da dukiyar maraya zai iya cin wani abu a cikin dukiyar marayan amma zai ci shi ne gwargwadon iya abin da ya na bukata saboda haka zaka iya sawa kanka albashi a cikin dukiyar maraya kai kake juya masa dukiya kai kake kula da ita kai kake wahala da ita kai kake bunƙasa ta saboda haka zaka sa wa kanka albashi a cikin dukiyar duk sati ga abin da zaka ringa ɗauka ladan wahalar aikinka sannan kuma kada ka ɗauki abin da ya wuce wato ainihin wahalar aikin nan naka ka yi adalci ka ji tsoron Allah ka ɗauki daidai wahalar ka ko ka ce duk wata ga abin da za ka ɗauka ko duk shekara an yi lissafi kai kai wahala da ita to ga abin da zaka ka ɗauka amma kawai daga mutuwa an ban maka marayu yayanka ya mutu ko wani ɗan uwanka ya mutu an ban maka marayu da an san ka unguwa kafi kowa talauci kafi kowa ko koɗaɗɗiyar riga kafi kowa bugaggen gida kafi kowa tsohon babur yanzu daga bar maka duke yayanka daga mutuwa ana raba gado wata hudu wata biyar shikenan sai aga kafi kowa sa riga mai tsada kafi kowa fentin gida kafi a ganka da wata henasi ko wata siyana ka je ka siya kayi waye to wannan akwai alamar tambaya a ciki shi shine Allah ta'ala ce wala ha israfan kada ku ci dukiyar marayu kuna masu wuce gona da iri a cikin jin dukiyar maraya wa bidaran kuma kada ku ringa gaggawa cikin ci din an yakbaru kafin su girma ana ku ta zabtarar dukiya din kuna halakar da ita kafin shekarun su su kai su girma a'a ku yi musu taka tsantsan da dukiyar su har zuwa lokacin da za su wato ainihin girma su manyanta su mallaki hankalin su to shine Allah subhanahu wata'ala a gaba ya kasa waɗanda suke kula da dukiyar maraya kashi biyu akwai wanda yake kula da dukiyar maraya yana da wadata kuɗin da aka bashi na dukiyar maraya yake kula da shi bai taka kara ya karya a irin shi arzikinsa da ubangiji ta'ala ya masa ba akwai kuma wanda ba shi da komai amma an mutu an bar masa dukiyar maraya marayan ya fi shi gata ya fi shi kyakkyawar rayuwa to shi ne Allah ya kasa shi kashi biyu shi wancan mai wadata tun Allah ya ce wa man kana ganiyan falyastafi wanda ya kasance yana da wadata to ya kame da aka ce ya halatta in kana juya dukiyar maraya ka ɗauki wani abu gwargwadon wahalarka to in kana da wadata duk abin da za ka ɗauka ka san kafi ƙarfinsa to kai wa marayan dan Allah ka kame kada ka ɗaukan masa ko naira a cikin dukiyarsa Allah subhanahu wata'ala ce baka lada ya sa albarka a cikin rayuwarka kuma kai ma ya sa albarka a cikin dukiyarka wannan shine ma'anar wa man kana zaniyan falyasta'fif wanda ya zamanto mawadaci ne yana da wadata abinda zai ɗauka na wahalar dukiyar maraya bai takara ya karya ba to gwanda ya kame wa man kana faqiran amma wanda ya kasance yana rukon dukiyar maraya talaka ne ba ya da ko sisi kuma an mutu an ban mai maraya shine dan uwansa kadai da zai iya rukon sa da shi an mutu an ban maraya da miliyan 100 miliyan 200 kuma shi aka bawa ikon ya rike wannan dukiya din to shi ubangiji ta Allah ce fal ya'kul bil ma'ruf ya ci bisa ga sananniyar hanya ma'ana sananniyar hanyar da shari'a ta sanya maka ka ci gwargwadon wahalar da kai wa dukiyar kada ka yadda ka tsora akan wahalar da kai wa dukiya din Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe ce fa iza da fa'atun ilaihim amwaluhum kuma idan kuka miƙa dukiyarsu zuwa gare su ma'ana ranar da kuka yanke za ku ba wa marayu dukiyarsu fa ashhidu alaihim to ku kafa musu shaida ana a kirawo mai unguwar unguwa a kira ragowar yan uwa da dangi a yi musu lissafi ba wai haka kurin ka kudin nuno ka miƙa masa ba in ka miƙa masa miliyan goma sai ya tafi yana ta tunanin miliyan sha biyu ne ka cinye biyu amma dama lokacin da za a baka dukiyar maraya akwai mutane a wajen akwai shaidu a wajen to haka ranar da zaka bayar sai ka ɗauko takardu a zo a tara mutane ka kafa musu shaida ranar kaza ga watan kaza dan uwana baban yara kaza ya rasu an bani dukiyarsu kaza ni kuma na rike ta ko na juya ta an samu arziki kaza a ciki lokaci kaza an yi asara kaza a ciki an yi asara kaza yanzu dai ga abin da ya rage cikin dukiyarsu ga filayensu ga gidaddajinsu ga kaza ga kaza ga takaddunsu ku zama shaida na miƙa musu ku zama shaida ba ko kwandalarsu a wajena ku zama shaida ba su da wani ragowar haƙƙi a wajena shine Allah ta'ala ya ce fa ashidu alaihim ku kafa musu shaida wa kafa billahi hasiba kuma ya ishi ubangiji mai girma ɗaukaka ya zamanto shine mai hisabi a tsakaninku aya ta gaba Allah ya ce ne مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر ismata أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله تعالى ce lirrijali nasibun kuma ga mazaje suna da wani kaso mimma tarakal walidan cikin abin da iyaye guda biyu suka bari wal aqrabuna da kuma abinda yan uwa suka bari walin nisa haka kuma su ma mata suna da nasibin wani kaso min ma tarakal walidan cikin abinda iyaye biyu suka mutu suka bari wal aqrabuna da kuma yan uwa ma qalla minhu cikin abinda ya karanci a cikinsa sa au kasura ko abinda ya yawa a cikinsa nasiban rabo ne mafruban wanda aka farlanta a basu a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana ƙara faɗa mana wani zalunci na jahiliya wanda a da aka gina a kai yanzu da musulunci ya zo ya zo domin ya ƙwatar wa mata 'yancinsu da ƙananan yara a da mashirkai sun kasance mace ba ta da gado a cikin dukiyar mahaifinta ko cikin dukiyar ɗan uwanta idan ba shi da yaya haka ƙaramin yaro wanda bai balaga ba shi ma ba shi da gado a cikin dukiyar ubanshi duk wanda za a ba gado shine wanda ya girma amma in karamin yaro ne aka mutu aka bari to ba za a ba shi gado ba to shine musulunci da ya zo ya ce wannan ba adalci ne ba ina kike ke doluwa ina kike ke dosoruwa da ake ziga ki ake cewa musulunci ya tauye miki ki? ya sa gadon ɗa namiji kashi biyu naki kashi ɗaya to a da da iyaye guda biyu suka mutu suka bari wal aqrabuna da kuma abinda ƴan suka mutu suka bari wanda a da ba su da wannan yanci din idan yaro karami ne aka mutu aka bar shi to ba za a ba shi gado ba a yanzu ko ko yana ciki aka mutu aka bar shi a jira sai ya zo duniya a raba gado a ba shi abin dole yana da wannan yanci din babu abin da ya kai musulunci adalci haka a gaba ubangiji ta Ala ce walin nisa'i nasibun haka su ma wato ainihin mata suna da wani kaso mimma tarakal walidan cikin abin da iyaye guda biyu suka mutu suka bari ma'ana ma'aifinsu idan ya mutu dole za a ba su rabon gadon haka mahaifiyarsu idan ta mutu e su ma za a ba su rabon gadon a da idan mace ta mutu duk irin abin da ta bari na dukiya to ƴaƴanta mata ba za a ba su gado ba ba za a ba su gado ba saboda haka dukiyar ya zamanto na ƴaƴanta maza ne ko kuma na yan uwanta haka idan uba ya mutu ƴaƴansa mata ba za a shi gado ba sai da musulunci yazo ya ce a'a su yanzu dole sai an ba su gado haka idan yan uwa suka mutu to iya maza za a ba wa gado banda mata alqur'ani yazo ya ce ba haka za a yi ba fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari misal hazil unsayn in dai dan uwa ya mutu ba shi da ƴaƴa ya mutu ya bar 'yan uwa maza da mata aka ba wa iyaye haƙƙinsu a ciki ko kuma ba ma shi da iyaye sai ‘yan uwa to in ‘yan uwan nan rijalan wa nisa'an ne falif zakari misal hazil za a bawa namiji kwatankwacin wato ainihin rabon mata guda biyu ina fata mun gane wannan to shine Allah subhanahu wata'ala yace mimma qalla minhu cikin irin abin da za a mutu a bari komai kankantarsa wannan yake nuna gado komai ƙanƙantarsa dole a ba kowa haƙƙinsa haka in tarika din tana da kadance ba ta da yawa in gida ne guda ɗaya magadan suna da yawa ba za a iya kacaccala shi a ba wani ba to za a iya sai da wajen a ɗauki kuɗin a ba kowa duk ƙanƙantar abu idan mamaci ya mutu ya bari to a raba gadansa a ba wani Allah ta'ala ya ce min ma qalla minhu cikin abin da yake ƙanƙani a cikin abin da aka mutu aka bari au kafura ko kuma abin da yake mai yawa saboda haka dole a raba a bayar nasiban Allah ta'ala ya ce wannan rabo ne da za a ba su mafruban wanda ubangiji ta'ala ya farlanta wajibi ne a ba kowa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko an harshe ubangiji mai girma ɗaukaka ka yafe mana fa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu assalamu alaikum wa rahmatullah